Kamfanin Google ya alkawarin kawo canji ga sakamakon da ke fitowa cikin shafin bincikensa da ke kan yanar gizo, da kuma hukunta duk shafukan yanar gizon da aka samu da laifin yada akidoji marasa kyau da kuma labaran kanzan kurege. Google ya ce zai rage darajar shafukan yanar gizon da ya samu da rashin inganci, ya kuma bai wa mutane damar bayar da rahoton duk wani shafi da suka samu ɗauke da wani abin da bai kamata ba, lokacin da suke bincike. Wannan mataki da Google ya ɗauka ya biyo bayan matsin lamba da ya yi ta fuskanta 'yan watannin da suka gabata, kan cewar yana da hannu a wajen yaɗa labaran ƙarya da kuma zace faɗi a shafukan bincikensa kan yanar gizo. Shi dai shafin binciken na yanar gizo wanda ke aiki da wata na'urar kwamfuta da ke tantance labaran ƙarya da na gaskiya, wadda wasu lokutan takan kasa bambance labaran. Hakan ya sa mutane kan samu jerin labaran karya a sakamakon binciken da suka yi a shafin Google. Google da ya ce ya ɗauki wasu tawaga ƙwararru aiki wanda za su binciki wannan lamari da kuma sake duba na'urar da ke wannan aiki. Wannan canji dai na zuwa ne bayan da aka samu wani shafin yanar gizo ciki har da shafukan da ke karyata labarin kashe Yahudawa da kuma wanda ke ikirarin tsohon shugaban Amurka Barack Obama yana shirya juyin mulki a fadar White House.